Assalamu alaikum so ku da haka ina yi wa kuwa fata alkhairi so um, a wannan video za mu nuna mutane da mutum zai connecting na wato ainihin onchain nashi da OKS kowa ya riga da ya sani onchain man da muke a telegram uh, wato ainihin uh, airdrop ne na OKS so sun ba da dama kwana uku wato daga nan zuwa nan sha shida za su fara ba wa mutane coins na so sun ba mu dama kowa ya je ya yi connecting in ba kai ba kuma to ba za ka samu coins naka ba so yadda mutum zai connecting din shine zan nuna mutane yau Ah, abinda mutum zai yi ne ya shiga wurin mining nashi a telegram kama haka zai ga feji su nuna masa kaman wannan to sai mutum sai ya shiga wannan view registration guide din nan kana shiga za su kawo ka feji na biyu dama kana da OKS naka a kan wayanka wadda ba shi da shi je downloading sai ka zo sai ka danna wannan wurin register din kana danna wurin register zai kawo ka nan sai ya nuna maka gashi nan connect wallet sai ka danna ya kai ka cikin OKS kenan yana muna cikin OKS namu ya nuna mana connect wallet sai mu danna shi muna dannawa zai kawo mana page na biyu wadda gashi nan ya riga da ya mana connecting tunda dama asali muna da OKS kowa ya riga da ya sani OKS akwai bangare guda biyu a sama akwai daya exchanger sorry daya sunan exchange daya kuma wallet so ya riga da ya mana connection da bangaren wallet namu in ma bai yi ba zai iya guiding naka a cikin a wannan lokacin zai iya guiding naka ne yadda za ka yi creating wannan wallet din mai sauki ne so in ka yi creating da zai zo ya nuna maka wannan page kamar yadda ku gani a nan gashi ya nuna mana a nan connected wallet ga kuma wallet adresin da ya kwanacin namu da shi sai mu danna kan wannan wurin muna danna zai bude mana page gashi nan yana son mu da mu linkin kenan ga network na abun ethereum gashi na yana son mu yi confirming sai mu danna confirm muna danna kan wurin confirm din nan pejin da zai kai mana shine peji na biyu wadda zai tambaye mu saka password namu da muka bude OKX da shi so saboda tsaro ba su ba mu daman da za mu nuna mutane ba saboda tsaro da suke shi so za su nuna maka cewa suna bukatan ka saka password naka na OKX sai ka saka password din kana sakawa eh, bayan ka yi confirming zai kawo ka peji na gaba wadda za ku gani gashi nan a nan wurin ya nuna maka confirm in your wallet akwai bambanci da wadda muka wuce wancan sign message ne wannan kuma confirming your wallet so ya nuna maka sai ka wato ainihin danna wani amma mutane na so su dinga mai da hankali wannan wallet address ka tabbatar da cewa daidai yake gashi nan kun gan shi a nan gurin ka tabbatar da cewa wallet address naka daidai yake so sai mutum sai ya zo sai danna wannan eh, confirm your wallet din nan kana dannawa zai nuna maka cewa gashi nan nan suka ce wallet is successfully eh, registered for the eh, on-chain token claim suna mana maganin cewa mun riga da mun yi kwanecin eh, na wato ainihin wallet namu da kuma wancan bangaren wancan na mining yanzu muna shirye don mu yi claiming ran shashi da ran sallah kenan ran shashi daga wannan watan za su fara bada damar da za a yi claiming so abin nan mutum zai ya gama kwanecin kenan sai ya fita daga cikin OKS nashi sai ya koma cikin telegram wurin mining nashi son ka dawo telegram wurin mining naka ka bude kamar za ka yi mining so sai ka duba ka ga wannan wallet address din shin shine na cikin OKS naka in ka tabbatar ka duba ya eh, lalle iri ɗaya ne to shi kenan ka riga da ka gama connecting sannan ga shi nan suna mana bayanin cewa claim wallet suna magana wato ta nan za su tura mana coins namu da za mu yi claiming ran 16 daga wannan wata so um, akwai abin da na manta ban faɗa mutane ba a farkon video din shine da bukatan kai adin din eh, wato ainihin network nasu a cikin OKS a kasan video nan zan saka contract address wadda mutum zai dauka na wato on-chain din ya je adin nashi a cikin OKS in kai adana shi a cikin OKS shine zai baka damar da zaka yi wa'annan processing so da haka mutum sabon zuwa ne danna mana subscribe kuma danna kararrawa saboda akwai bidiyoyi da yawa wanda suna nan zafafa da su zo kuma kana manta dai a sharing kuma a wato ainihin likings na bidiyoyin mu mun gode